muna ranar Lahadi 22 ga watan Masu na shekara 2020 kamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta. To Aisa mi ke labari a yau? Labarun namu da na yau zan fara shi a nan birnin Yamai inda kasuwar ta gabace ta fuskanci gobara satin da ya gabata a cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku tarihin wani matashi dan jami'a za mu ida labarun namu da оставаться мне муточки. Kasuwar ta gabace ta birnin Yamai ta fuskanci gobara satin da ya gabata wannan abun da ya kawo illoli dangance da matasan da suke sana'a. Ɗaya daga cikin jagororin kasuwar Abdulaziz Abdulsain ya bayyana mai ɗaukar rahoton mu Zainab Abdulsaidu irin damuwar da suke ciki. Ta gabace Jenayin Ugosa Arab. Matasan kasuwar ta gabace ne suke magana ta dawar da aka mana da gobar da ta faru kafin ta dawar ta zo mutane suna kuka da talauci wasu suna kukan tattalin arziki ya faɗi kuma ku zo ku ta damu su zo su watsa mana babu. na tsohuwa cikin shagunan mu shagunan mu su kone rumfuna su kone wasu mutanen mu su mutu ba su dauka mutanen aiki ba su samar da aiki kenan su duba matakin da za su dauka ga yan kasuwa ga matasa a bar su su yi aikin su domin tattalin arziki ya karu ba mu san menene sanadiyar wannan gobara ba amma har yanzu ana nan dai ga nema Allah ya sa a dace aisa a wani bangaren na daban masu mu idan buku manta ba farkon watan janvier na wannan shekara ta 2020 matasan garin gai da dama suka dawo daga daga garin Lagos bayan an hana aikin kabkabin da suka yi zaman yi. To yar uwa a wanga lokaci dai sauransu duka sun koma a garin Lagos suna nan suna aiki amma ba a ka'ida ba. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikin mu ya haɗa mana Fadel Aliyu. Son dai haikan gosan Ni dai da ke yi muku magana yanzu haka ina Lagos ina yin Okada kuma ina yin ta ne a boye. Idan muka ji 'yan sanda sun fito sai mu gudu mu laɓe. Idan suka koma sai mu koma wata anguwa. Tun ka ɗauki mutum za ka karbi kuɗi kuma da ya sauka sai ka dawo ba kwanci kwanciyar hankali kuma ana kamawa da kai da mashin din har ma wanda ka ɗauko idan ka yi sa'a ka biya naira dubu ashirin a sallame ka haka ma mashin din da ma wanda ka ɗaukon idan ba ku biya ba kuma sai ka so. aisa idan na ce sinekol mi kike gani? ki ɓadda ni don Allah yar uwa. <laughs> To bar in bayyana miki. Sinekol wani tsari ne wanda gidan shirya fina finai da ake ce magina entertainment suka shirya shi domin koyar da shirin fina-finai a cikin makarantu. A wannan zaman nasu na farko sun zaɓi makarantu guda goma a cikin garin Yamai kuma a cikin ko kowace makaranta sun zaɓi ɗalibi guda goma. Abdulrashid ga ɗaya daga cikin masu shiryawa ya yi mai ɗaukar rahoton Hauwa Maman bayani. A cikin kowane kwaleji da lise da ke nan Yamai mun zaɓi ɗalibai goma goma da za su halarci wannan horo a cikin kowane ƙarshen mako na sati biyar za mu gwada musu yadda za su ƙirƙiri labaransu da kansu kuma su shirya fim. Sannan kuma bayan wannan za su halarci wani babban taron haɗuwa da za mu shirya. Muna yin zaɓi ne ta la'akari la'akari da ƙoƙarin da mutum yake yi kuma masu ba da horon matasa ne da suke cikin harka shirya fina-finai fiye da shekaru da dama. Mun gane da cewa yanzu dukkanin muhawarin da aka shirya wannan cutar ta coronavirus duka tasa an soke su. 'yar uwa kayan mu shiga cikin tarihin mu lalahadi ya kamata ba 'yan uwan matasa masu sauraren mu shawara akan wannan cutar ta coronavirus. Har na kusa mantawa a isa ikwar da kika tuna min to ga sunan kamar haka. Idan za ku yi tari ko atishewa ku rufe bakin ku da hancin ku. Idan ba ku da hankici sai ku yi tarin naku ko kuma atishewar taku akan hannun rigar ku. To Allah sa a dace. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin tarihin mu na yau. Matasa da yawa waɗanda suke nan suna kokari a nan birnin Yamai waɗanda suke karatu kuma suna nan ga Yawanci da daga cikinsu kan zaɓi fannin kasuwanci, amma shi wanda zan baku ku labarin shi a yau abdul maruf ya zaɓi ya aiwatar da abin da ya fi sha'awa tun yana yaro wato babin nuna kwalisa. Ga dai labarin nasa. Ɗalibin jami'a aji na shekarar diplomar kwarewa a fannin jagorancin hukuma da kulawar mun kai la Noma abdul maruf na ɗaya daga matasa 'yan Nijar da yau ya ɗauni ya rungumar makomarsa kansa da kansa. Ya saka kanshi a babin nan na nuna kwalisa a watan Janairu 2010 tara domin ya cika gurinsa na tun yana cikin kurciyarsa Yau a zubin kansa ya zartar da jerin fareti wajen goma amma yana koke ga yanda yanayin zamantakewa ke kallon lamarin salon ɗumkin tufaya a ƙasar Nijar. Mafi babbar matsalar da masu nuna salon ɗinki suke fuskanta a cikin wannan harkar wasu suna ɗaukar su 'yan daudu mutumin ya lalace. A bangaren mata jama'a suna ɗaukar su mata masu sauƙin samu karuwai abin da sai a hankali Canjin da nake so shine jama'a su daina ɗaukar masu sana'ar gwada salon ɗinki a matsayin aikin da bai da fa'ida. Ba a ne da yake da sauki ga kowa ba. Bayan fannin salon ɗinkin tufaya da kuma nuna kwalisa Abdulmaruf ɗan nishain ban dariya ne kuma yana amfani da shafin yanar gizon sada zumunta facebook ni ma'aji ne kuma ɗalibi ne ina yin wasar barkwanci sannan ina da wata kafa a bisa facebook mai suna alhaji dan doso ina yin wasar barkwanci don na sa mutane dariya kuma lokaci ɗaya in wayar da kawunan jama'a A cewar manajan nasa Rufai Ture, Abdulmaruf ya cika dukkan sharuɗan da ake bukata ga mai kwalisa. Shi harka gwada salon ɗinki yana yi masa, yana da duka siffofin da ake bukata, kuma yana da tunani tare da ƙoƙarin da yake da shi. Wannan zai sa ya kai shi ga nasara a cikin harkar. Koda matasa da dama na mai da hankali akan wannan fannin salon ɗinkin tufaya. Salon ɗinkin tufaya bai bunƙasa ba sosai a ƙasar Nijar. domin ko da dama sun samu kangi dangance da ra'ayin tsammani da ake. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa shike. Fannin wasan kwallon kafa bayan an gusar da kwanakin da aka zaba domin gudanar da zaben kungiyoyin gasar nahiyar Afirka kan ta shekara ta 2021 sai gasar zakarun Afirka shan saboda barazanar cutar coronavirus kenan an soke tafiyar Haruna Dulla da 'yan kungiyar MENA Afrim. A cikin wani sakonni wanda ya fito daga zaman taro na musamman da kwamitin shirya gasar zakaru na Afirka na shan ta gudanar da a ranar talata goma sha bakwai ga watan Mars an ce an gusar da gasar sai zuwa watan Juyan na shekara 2020. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau. Mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku iya sake sauraron wannan shirin namu akan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.